السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 18 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a shekara ta 2016 miladiya makon da ya gabata mun tike karshen aya ta 8 cikin wannan sura mai albarka suratul juma'a yau za mu tashi farkon aya ta tara faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها وأقيمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما ليتي لما بين الله أن ظل اليهود هو بترك العمل بما أنزل إليهم أو بما أنزل إليهم bayan ubangiji ya gama bayani kan cewa abin da ya jawa yahudawa kaskanci shine kin yin aiki da suka yi da abin da aka saukar zuwa gare su cikin ayoyin da suka gabata ta yadda ubangiji ya kwatanta su da jakuna masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara malai ce bima unzila ilaihim min alkitabi sun kisi aiki da abin da aka saukar musu ne na littafi wa Humiluhu kuma aka dora musu shi wa lam yahmaluhu amma suka kisa dauka to bayan Allah ya gama wannan bayani nabbahal muslimina bin nida sai ya ja hankalin musulmi ta hanyar yin kira wa amarahum bil amali ya umarce su da su kuma su yi aiki tunda waɗancan an ce su yi aiki suka ki sakamakon haka suka kaskanta to ku kuma in an ce ku yi aiki kuka yi sakamakon haka sai ku ɗaukaka wa min zalika na daga ire-iren wancanan ka aiki a hamiyatu sala ba wa sallah kulawa da muhimmanci yawmal juma'ati a ranar juma'a musamman ita kanta sallar juma'a din faƙala sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati lalle idan aka yi kira dan ai sallah min yawmil juma'ati a ranar juma'a malai ce min din nan bi ma'ana fi idza nudiya lis-salati min yawmil ay fi yawmil juma'ati domin da min da fi dukkanin su huruful jarri ne wa huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd su ku harufan jarra wasu sukan wakilci wasu a madadin fi sai a kawo min kamar anan min yawmil juma'ati a madadin fi yawmil juma'ati yakhiruna lil azqani a madadin yakhiruna alal azqani a amintum man fi sama'i a madadin a amintum man alal sama'i da ka huruful jar yanubu ba'daha an ba'd da ka min yawmil juma'a fi yawmil juma'a malai ce bidham bidhamma kalmar juma'a an karanta ta biddammati fil da yi wa mimun damma ka ce jumu'a yawmul jumu'a mimun din kai mata damma waƙuri a bis sukuni a wata kira'ar kuma mimun din ai mata sukuni yawmul jum'a jum'a ya zama mimun ɗin sakina alal asali bisa ga asali mali ce inna ma miya yawmul jumu'a hakika an kirayi ranar ce da ranar jumu'a kalmar jumu'a ko jumu'a shine haduwa tattaruwa lijtima'in nasu fihi saboda haduwar mutane a wannan wuni salati dan bada sallah wa kanat al-arabu tusammihi al-uruba larabawa sun kasance kafin bayyana musulunci ranar tana da suna a wajen su amma ba sunanta juma'a ba sunanta yawmul urubati yawmul uruba an gane ko kamar yadda bahaushe ma kafin zuwan musulunci yana da sunayen da yake gaya waɗannan ranakun amma tasirin musulunci yasa da ya zo sai ya danne wancan al'ada ta hausa da kuma sunaye na hausa dangane da waɗannan ranaku yanzu da za ka samu bahaushe asalin bahaushe gaba da baya ka tambaye shi yaya sunan ranar asabar bai sani ba lahadi bai sani ba litinin bai sani ba talata laraba alhamis juma'a duk bai sani ba wanda asabar sunan larabci ne daga yau sabti lahadi na larabci ne daga yawmul ahadi litinin na larabci ne ithnain talata na larabci ne Kulasa, laraba ta larabci ce arbi'a alhamis ta larabci ce alhamis juma'a ta larabci ce juma'a to yaya sunan a hausa bahaushe ya manta amma kafin zuwa musulunci akwai su na riƙe wasu daga cikinsu cikin wasan da ake wa yara na janje ni gidan goro akwai ranar yakin kalele to ranar kalele cikin sunayen da maguzawa suke gaya wa kwanaki ne kafin zuwan musulunci to amma musulunci yana da tasiri kwayar a wajen malam bahaushe har a cikin yarensa da tufafinsa da sauran al'adunsa da haka malai ce an kira ta da suna raumul juma'a bayan musulunci ya bayyana saboda mutane suna haduwa a cikin ta don yin sallar juma'a amma kafin zuwan musulunci larabawa suna kiranta yawmul uruba wa a wani kaulin aka ce min ɗin nan ala babihi min ɗin nan ta min yaumil juma'ati tana nan a matsayinta ta min ba a madadin fi ta zo ba li bayani tabaid dan ta nuna wani sashi na sallolin juma'ar ba dukansu ba domin sallar da ake magana nan iya kadai sallar juma'a ce banda asubar juma'a azhar eh, la'asar din juma'a magriba isha an gane ko to da haka min din nan tana nuna min ba'd yawmil juma'a in an yi kira sallah a wani sashi na ranar juma'a a lokacin da za a yi ita sallar juma'a din kenan malai ce ai hina nudiya abin nufi lokacin da ake kira min yawmil juma'ati na ranar juma'a wa huwa idul muslimin wanda ita ranar juma'a idi ne na musulmi al usbu'i na mako mako wa afdalul ayyami mafificin ranaku yawmu arafa ranar arfa kuma yawmu nisfu sha'ban sai ranar nisfu sha'ban kuma al juma'a sannan juma'a wal layl minan min nahari dare ya kuni daraja qultu fadlul yawmi la yafdulu al amal al matlubu fihi mala ce kuma nace falalar wuni baya nuna falala ta aikin da aka bukata a yi a cikinsa illa bi nafsin share sai inda wani nafsi kuma na waje daga shari'a wa huduru salatil ta fardu ainin yin sallar juma'a farilla ce ta ainihi kowa wajibi ne a kansa ya je ya sallar juma'a liman wajaba da alaihi amma wanda ta wajaba a kansa din banda mata banda yara kanana banda bayi banda matafiya banda sauran ashabul a'zar waɗanda suke da uzurrukan da shari'a ta sauke musu ranar juma'a wanda daga cikin su akwai masu jinya mutumin da yake jinya mara lafiya ba mai kula da mara lafiyar sai shi to juma'a ta sauka a kansa saboda ya kula da lafiyar mara lafiya an gane ko dan ceton rai haka nan malaman fikihun malikiya sukan ce mutumin da ake bin sa bashi akai akai a ritsa shi aka kasa sai aka dana masa tarko a masallacin juma'a an san ai zai zo juma'a to in ya samu labari ya silale kar ya zo malaman fikihun malikiya sun ba da wannan da in dai ba mutum uzuri ke gare shi ba na ire-iren waɗannan da muka ambata da makamantansu to zuwa juma'a wajibi ne kamar yadda bayani insha Allah zai biyo baya fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ga ambatan ubangiji wa zurul bai ku daina siye da siyarwa ai kuhu ku kyale ciniki aqadahul shamil kulla shi ga mammiyar kullawa kulli amal ashamil kulli amalin ghairi amali salah wanda ya kunshi dukkan ma wani aiki ba sai ciniki ba in banda aikin sallah zalikum khairul lakum yin haka shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani ai innahu khairun fa'aluhu lalle ku sani hakan alheri ne ku aiwatar to wannan aya a gurguje wannan fasara ta kenan ta kun bakin da ke cikin ta amma mu koma mu kalli waɗansu abubuwa na ilimi da fa'idoji da malamai suka ambata abu na farko kiran da aka yi da ya ayyuhal ladina amanu nida'un khas nida'un imani an gane ko a qur'ani akwai ya ayyuhal ladina amanu akwai ya ayyuhan nasu akwai ya ahlal kitabi to amma kowanne matsayinsa daban ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne irin na cikin gida na namu na namu mumine wanda suka yadda ai tafiyar da su amma in aka ce ya ayyuhan nasu kowa ma ya taho da wanda ya yadda akwai Allah da wanda bai yadda akwai Allah ba da wanda ya yadda da musuluncin da ma wanda yake fada da shi da wanda ya gaggata annabin da wanda ya karyata shi duk sun shiga annasu ya ahlal kitabi ta shafi yahudi da nasara kadai banda su babu kowa an gane ko to kuma ya ayyuhal ladzina amanu ta shafi mu'minai kadai banda wasun su shi yasa mun shafaɗa da Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da kaji ya ayyuhal ladzina amanu a Qur'ani kar kai saurin tafiya duk ya ayyuhal ladzina amanu da take cikin Qur'ani ko umarni ya biyo bayanta ta ne ko hani to kaga kowanne daga ciki ku alheri ne ga mumini umarni ka bi samu lada hani ka bi ka kubuta daka da kaji ya ayyuhal ladina amanu abdullahi dan ya ce fa'ar iha sam'aka ka ara mata kunnen ka karkai gaggawar tafiya fa innahu imma khairun tu'maru bihi wa imma sharrun tunhanuhu ko dai alheri ne za a umarce ka ka bi ko sharri za a hana ka ka bari to malamai suka ce wannan sai ya nuna sharadin sallar juma'a sai da imani inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a da kowa da kowa ake buƙatar ya zo masallacin juma'a sai a ce ya ayyuhal nasu idza nudiya lis-salati ya ku mutane a to amma ba kowane mutum ba ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati shi yasa malamai suka yi ijma'i da kafuri zai ji wannan kira ya zo ba tare da ya shiga musulunci ba ya bi sallah sallah ba ta yi ba ya dai motsa jiki da a ce za a tirsasa kafirai a ce ku zo ku yi sallah ba tare da sun shiga musulunci ba dan wannan kira in suka zo suka yi sallah ma ba ta yi ba kai da ka tirsasa suka sa su yi sallar ka bata musu lokaci domin kiran bai shafe su ba ba da su ake ba kafin su kai wannan mataki na amsa wannan kira akwai wani mataki da sai sun taka shine shiga musulunci an gane ko da aka sharaɗin zuwa sallar juma'a sai da imani ma'ana sai mutum ya zama musulmi idan nudiya lissalati min juma'a abu na biyu kalmar nudiya dalilin da yake tabbatar wa da sallah kira kiran sallah ya zo a nassin alkur'ani sauran salloli biyar da kuma me ita kanta sallar juma'a amma ya zo da lafazin annida tare da cewa kiran sallah akan ce da shi nida akan ce da shi azan amma nida'u shi ya zo a ƙur'ani azanu kuma ya zo a hadisi kowanne ka gaya wa kiran sallah sunansa ne ko ka ce nida'u ko ka ce da shi al'azanu annida'u ubangiji yace idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati kaga annida a wata ayar yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum la'iban wa lahwan min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba kaga nadaytum shi ma daga annida'u ne amma kalmar azanu azanu ta zo a qur'ani sai dai ba a wajen kiran sallah ba ta zo a wajen aikin hajji wa azzin fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli ya ya'tuna min kulli fajjin amik ta zo a maganar fito na fito da kafirai wa minallahi min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al ta zo a wajen terere da fallasa da kama barawo فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أما لفظ أذان بيزوبة أو جنكرة صلى الله القرآن فما أشكين حديث من ذال الله صلى الله عليه وسلم يشي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم idan lokacin sallah yayi ɗaya daga cikin ku ya tashi ya muku kiran sallah sannan babba daga cikin ku kuma ya tashi ya muku limanci da haka dai al'azan ko annida'u dukkanin su sunaye ne na kiran sallah da haka ane wa sallah kira kuma wanda malaman fikihu sun yi bayanai da dama a gaba da sha'anin kiran sallah da hukunce hukuncensa da ladubbansa da yawa daga cikin malaman tafsiri a wannan gabar musamman masu fassara alqur'ani ta hanyar bayanin hukunce hukunce domin akwai malaman tafsiri na fikihu waɗanda suka rubuta littattafan su na tafsiri akan wannan ka'ida aljami li hakamil qur'an kamar imamul qurtubi kamar imamul jassas kamar ibnul al-arabi abubakar almaliki duk da suka zo kan wannan gaba sun tsawaita bayani mai tsawo akan abin da ya shafi kiran sallah yaushe aka fara kiran sallah wane ne wanda yake wa manzo Allah kiran sallah shin ladan da yake kiran sallah ko ladane da yawa shin ana iya canji a kiran sallah ko ladani ɗaya ne zai yi ta yi shin sallah ana mata kiran sallah sau ɗaya ko ana iya yi da yawa duk waɗannan bayanai sun yi da dama kamar yadda ita kanta sallar juma'ar sukan yi bayani akan yaushe aka shar'anta ta da a ƙarƙashin fassarar wannan ayar wasu malamai sun ce an shar'anta sallar juma'a tun annabi yana makka ma'ana sallar juma'a tun kan a zo madina ake yin ta wasu malaman suka ce a sallar juma'a an shar'anta ta an wajabta ta a lokacin da aka shar'anta sauran salloli guda biyar ma'ana daren isra'i da mi'raji kenan wanda wannan shi ma a makka aka yi shi to amma duk waɗannan maganganun suna da rauni kwarai da gaske hafiz ibn hajar yace duk ba su inganta ba maganar da take ingantacciya shine sallar juma'a an shar'anta ta ne a madina bayan annabi ya yi hijira ya bar maka ya koma madina an gane ko kuma masallacin farko da annabi ya fara yin sallar juma'a a cikinsa a duniya shine masallacin quba a shi aka fara yin juma'a ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranci mutane da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce fas'au ila zikrillah na nudiya li salatin yawmil fas fas'au ila zikrillah lafazin fas'au ila zikrillah daga as-sa'yu wanda malaman tafsiri suka ce kalmar sa'yu tana da ma'anoni da dama ba ɗaya ba a cikin alqur'ani kuma ba ɗaya ba a cikin yaren larabci tare da cewa akwai kira'ar Umar dan Khattab da yake karantawa idza nudiya li salati min yawmil juma'ati famdu ila zikrillah shi haka sayyidina Umar yake karantawa lafazin famdu ku tafi amma fas'au bayan ma'anar tafiya akwai waɗansu ma'anoni da kalmar sa'ayu ta kunsa suka ce yana daga cikin ma'anonin kalmar sa'ayu a larabci shine takan zo da ma'anar aiki ubangiji madaukakin sarki ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum sa'yukum bi ma'ana amalukum to haka nan a wata ya ce inna sa'yakum la shatta ai haƙiƙa aikin ku daban-daban ne yau da dama uba aikinsa daban ɗa ma aikinsa daban miji aikinsa daban mata ma aikinta daban kowa aikinsa daban haka Allah ya ce man kana yuridul ajilata a man kana yuridul akhirata wa sa'alaha wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wanda yake nufin lahira kuma yayi aiki irin na masu neman lahira to wannan kuma Allah zai bashi ladan su zai bashi sakamakon sa irin na masu aiki irin na lahira da haka suka ce kalmar sai takan zo da ma'anar aiki kalmar sa'ayu takan zo da ma'anar shiri da kintsawa wanda shi ma wani nau'i ne na aiki kuma takan zo da ma'anar niyya to sannan kuma takan zo da ma'anar tafiya akan kafa ba akan abin hawa ba an gane ko shi yasa tafiya tsakanin dutsen safa da dutsen marwa ake kiranta da me sa'ayi as-sa'yu bainas safa wal marwa tafiya domin sa'ayu yana daga cikin ma'anarsa tafiya to da haka sai suka ce wannan ayar tana nuna na farko fas'au ila zikirillah ita wannan gabar ta fas'au ku tafi a kafa domin tafiya a kafa din ya lada tare da cewa ba a hana tafiya akan abin hawa ba amma dai a tafi a kafa tafiya a kafa yafi me ya lada domin Allah madaukakin sarki ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum mu muke raya matacce muke rubuta dukkan aikin da bayi suka aikata kai har tattakin su na tafiya zuwa ga ibada wa kullu shay'in hasainahu fi imamin mubin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi alwala ba abin da ya nufa sai sallah ya fito zai tafi masallaci duk taku ɗaya za a rubuta masa lada kuma za a kankare masa zunubi duk taku ɗaya za a bashi daraja wanda daraja ɗaya ta fi tsakanin sama da ƙasa har ya je har ya dawo to da ka Allah madaukakin sarki ce mu tafi a kardan mu samu waɗannan ladaddaki na tafiyar kafa kankare zunubi ɗaukaka daraja ɗaga matsayi da sauransu da ka fas'au to sannan fas'au ku niyaci sallah kaga niyya ta fito kenan ko domin daman innamal a'malu bin niyyat to sannan fas'au ku kintsa ku shirya dan tafiya juma'a domin ita sallar juma'a ta sha bamban da sauran salloli ita ane mata kintsi ane mata shiri yana daga cikin kintsinta wanka duk da cewa wankan ba wajibi bane ga wanda yake tsaf amma ga wanda yake dukun dukun to wankan wajibi ne babu cin karo tsakanin hadisin da yace wajibi wankan juma'a da wanda yace ba wajibi ba malamai suka ce ba warware junansu suka yi ba hadisan wanda yace wajibi ga waɗanda suke dukun dukun ko waɗanda suke yin aikin ƙazanta masu sana'ar nama mutanen abbatuwa sai suka ji kiran sallah kawai sai su taho masallaci da kayan jini a jikinsu kaga sai su shiga ban ɗakin kasuwa su yi wanka su yi kaza su canja kayan jini su sako kaya irin na shiga cikin mutane ba na shiga mahauta ba sai su shigo sallah yan dako da suka yi gumi suka yi suke wari warin neman halal ko domin ba abin aibatawa bane ba to irin wannan idan aka kira sallar juma'a tare da haka sai su je su wanke kayan su su cire su wanke jikin su su cire kayan dako su feso turare kuma su taho domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace guslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi ne akan dukkan balagagge amma a wani hadisin sai yace man igtasala yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat man tawadda yawm aljum'ati kayfa biha wa ni'mat wa man igtasala fal guslu afdalu wanda yayi alwala ya taho juma'a madalla da alwalarsa amma wanda kuma yi wanka da zai zo juma'a to wankan kuma yafi malamai suka ce in tsaftsaf kake misali kila ma'aikacin ofis ne kai tun wankan ka na safe ga kanshin turare ga komai kana cikin AC kuma aka ce Allahu akbar Allahu akbar aka kira sallar sai ka sake wani wanka da mun cikin tsaftar ka kake sai ka taho kawai domin kai ka tsaya kana sake wani wanka to kuma wannan yana dakile maka wani rabo da wani lada wanda da in ka taho da wuri za ka samu domin wankan naka kai anan ba na dole bane dan dai fatan maje haji sallah abinda ake bukata a tattare da kai shine tsafta kuma kana cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce duk wanda yayi wanka ranar juma'a ya shafa mai ya samu turare ya fesa yayi sammako ya taho masallaci idan ya zo a lokacin farko ladansa kamar wanda ya yanka raƙumi ya yi sadaka da shi idan ya zo a mataki na biyu ladansa kamar wanda ya ranka saniya ya yi sadaka da nama in ya zo a mataki na uku ladansa kamar wanda ya yanka rago ya yi sadaka da nama in ya zo a mataki na hudu ladansa kamar wanda ya yanka zakara ya yi sadaka da nama in ya zo a mataki na biyar ladansa kamar wanda ya ɗauki kwai ya yi sadaka da shi in ya zo a mataki na shida to wanne ne mataki na shida bayan liman ya yi assalamu alaikum an fara kiran sallah to a wannan lokaci bayanin rige-rige da falalar samun ladan farko a juma'a ya ƙare domin hatta mala'ikun da suke ɗaukan suna suke rubuta wanda ya zo na farko da na biyu da na uku da zarar liman ya ce assalamu alaikum sai su nannaɗe takardun sun gama aiki su ma sai su shigo masallaci su zauna a saurari hudu ba tare da su to da duk wannan zai fito mana a ƙarƙashin fas'au ku kintsa ku shirya kintsi da shiri na wanka kintsi da shiri na fesa turare kintsi da shiri na ƙoƙarin a taho a kan kari tare da kyakkyawan niyya to sannan malamai suka ce babu cin karo tsakanin fas'au anan da kuma hadisan da zaka tarar da yawa na annabi da suke hana a yi tafiya da lafazin as-sa'i zuwa ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul iqama idan kuka ji ana iqamar sallah fa'atuha ku zo ta wa alaikum bisakinat wa alaikum as-sakinatu kuna cikin da hankalinku wala tatuha wa antum tas'aun kar ku zo wa sallah kuna tafiya ta sa'ayu domin ita tafiya da lafazin sa'ayu ma'anarta shine gaggawa to ita kuma sallah ba a so mutum ya taho ta yana ne gaggawa yana gudu gudu yana sauri sauri wannan ba a so shi yasa ma wata rana wani sahabi abubakar tasaqafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah shi kuma ya taho an riga an yi kabbara an yi ruku'u ana shirin a dago ya rafko a guje shigo masallaci kowa yana jin gudunsa tab tab tab tab ya zo ya shiga sahu sai da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai ya ganshi sai ya kira shi bayan ya cika sallarsa ya ce kai ne ka shigo kana gudu kaza ya ce ni ne sai ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin samun lada amma kar ka sake abin da kai yanzu ba a yi wa sallah gudu ana tawowa ne a hankali cikin natsuwa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu an gane ko to da haka wadansu malamai suka ce sa'ayu na gudu gudu baya shiga karkashin nan domin wannan am ne an san shi ba a gudu a zuwa a cimma sallah ka taho ko tahiya ka samu ko assalamu alaikum ka samu ka samu ladan jam'i sai dai ramuwa a ka sai ka tashi ka ci ko abin da ya kubuce maka amma dai Allah ya ga niyyarka ya ga kuma abin da ka taho dan shi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa zai baka ladanka domin abin da ake gudu in ka taho sallah kana gudu to maganar natsuwa fa ta kau garin gudun nan alwalar za ta iya karewa sai ka gama falfalowa ka zo za ka miƙo ƙafa ka shigo masallaci sai kuma tusa ta fita to me kuma aka kenan ko kuma ka taho a guje baka cikin natsuwarka sai da ka miƙo ƙafa za ka shigo masallaci sai ka harɗe sai kuma ka kare to me kenan kuma da ka taho cikin natsuwarka tare da lura da alwalarka duk takun kalada kake samu ba ka shigo sallah kana ta haki ba kana ta numfashi ba sama sama a ba a buƙatar wannan da ka kira'ar jumhur fas'au kira'ar umar dan khattab famdu duk kira'ar tana da ma'ana ɗaya ne domin yana daga cikin ma'anonin as-sa'yu al-imda'u shine tafiya cikin natsuwa tafiya cikin hankali da haka ibnu jarir tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa qila li umar an tambayi sayyidina umar inna ubayyan ubayyu dan ka'ab wanda yana daga cikin mahaddatan qur'ani wanda manzo Allah ya masa shaida da haka Allah ma da kansa ya masa shaida da haka mun sha fadar wannan ubayyu dan ka hadisi ya zo cin sahih al-bukhari Allah ya turo malaika jibril ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka gidan ubayyu ka karanta lam yakun allazina kafaru manzo Allah ya taso kafa da kafa ya zo gidan ubayyu ya masa sallama ubayyu ya fito a gigice farin ciki ya dauke shi ya ce manzo Allah ya ce da shi Allah ya aiko ni in zo wajenka in karanta lam yakun allazina kafaru ubayyu ya ce Allah ya ce da kai ka zo gidan ɗaya daga cikin sahabbanka kai ka zaɓe ni don girmama ko ku Allah ya kama sunan ubayyu maza Allah ya ce Allah ya kama sunan ubayyu sai fashe da kuka kukan farin ciki da ka gangaren ne ka fi gwani wane gwani ciki ku tun zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ubayyu dan ka'am ya kasance yana karanta wannan ayar idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah tare da an ji Umar shi kuma idan zai karanta ta sai karanta ta famdu ila zikrillah da haka sai aka tambaye na Umar ya kira aka ta sha bamban da kira'ar Ubayyu sai Umar yake cewa amma innahu aqra'una wa a'lamuna bil mansukhi yace lalle shi dai Ubayyu yana cikin mafiya iya karatun cikin mu kuma yana daga cikin mafiya sanin ayoyin da aka shafe da wasu da maganar Umar yana nuna cewa maganar ubayyu ita tafi karfi akan maganarsa kira'ar ubayyu ita tafi karfi akan kira'arsa amma ba laifi bane ba ya zama cewa da an karanta da haka daga baya Allah ya canja aka daina karantawa da wannan aka komo karantawa da fas'au a madadin famdu domin wannan abu ne tabbatacce a cikin Qur'ani ana samun annasikh wal mansukh wata aya ta sauka ga yadda ake karanta ta daga baya kuma a canja karatunta ko wata sura ta sauka ga yadda ake karanta ta daga baya a canja ta gaba daya kamar alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir imam al-bukhari ya rawaito hadisin umar dan khattab yana cewa da a madadin alhakumut takasur ba ita bace a wajen wata ayat ce ta da ballau anna libni adama wadiyan min zahabin labtaga salisa wala yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab sai aka dauke wannan sai aka kawo alhakumut takasur hatta zurtumul maqabira ubangiji ya ce ma saf min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ka'idar shine idan aya ta sauka ko sura ta sauka ga yadda ake karanta ta daga baya sai Allah ya musanya ta da wata to annabi da sahabbai duk sun haddace tsohuwar haddar tsohuwar ayar ana nan ana nan sai su zo suna mantawa sahabbai suka ce wata rana manzo Allah ya zai mana karatu a sallah karatun ya kiwa kwata kwata yayye ya karanta ayar da yake so ya karanta ko sura ta ki karantuwa sai daga baya da aka idar da sallah ya karanta wata sai yake cewa wannan ayar Allah ya goge ta ne shi yasa ya ɗauke ta daga kwakwalwata shine aunun siha na ati bi khairin min ha'u misliha idan muna so mu ɗauke aya sai mu mantar da kai ita amma in ba ma so mu mantar da aya to ba za ka manta ta ba in ma kai ka manta ta wani daga cikin ka ba zai manta ba sai tunatar da kai shine ma'anar sanuquri uka sa a cikin ayoyin da ba a shafe su ba amma ayoyin da aka shafe su dun siha sai mu mantar da karatun su ya zama ba za a iya karanta su ba a wata ruwayar Umar dan Khattab yake cewa suratul ahzab da yawanta kamar suratul baqara ce suratul baqara ayoyin ɗari biyu ne da tamanin da biyar suratul ahzab yanzu ayata hamsin ce da wani abu to amma da yawansu daidai da daidai ne ita ma ahzab da ɗari biyu ne da wani abu amma a hankali Allah ya rinka rage ta a hankali a hankali ana mantar da su suka manta da ita har ta tsaya inda take to kuma wannan marhama ce da jin kan ubangiji subhanahu wataala ga bayi yanzu inda an bar ahzabu aya 285 mutane nawa za su haddace ta a cikin mu yanzu da take 50 mutum nawa suka haddace kaga rahama ce wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suke cikin wasu ayoyin suna da tsauri rahama da jin kan Allah subhanahu wataala gaba yasa yake ɗauke masu tsaurin sai ya kawo mana masu me sauki bisa ga ka'idar yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr bisa ga ka'idar yuridullahu an yukhaffifa ankum bisa ga ka'idar wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj to amma waɗansu masu son zuciya da ruɗin kwakwalwa wanda suka samu barbarar tunani daga yahudawa wai wannan dama ce ta su soki alkur'ani yahudawa su suka fara inkari ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi qur'anin ka a rinka canja wata aya da wata aya suka ce in maganar Allah ce ya zai rinka canja wata da wata ai ya zama kamar tukka da warwara yau ya faɗa gobe ya canja yau ya faɗa gobe ya canja sai Allah ya ce ƙarya suke yi tambaye su ai attaura ma haka muka yi ta me yasa ita suka yadda da ita amma suke musun qur'ani a taura ma akwai nasi wal so. domin akwai hukunce hukuncen da da a taura akwai su daga baya aka zo aka canja su aka cire su misali Allah yace kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurata sai ce kul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin da duk wani abinci halal ne ga banu isra'ila duk abin da bai ya ga damar ya ci an halatta masa ya ci kwado ne ta ce kyankyaso ne biri ne alade ne duk ya ci Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai annabi yaqub alaihi salatu wassalam wanda shine kakan banu isra'ilawa sai shi da kansa ya waru waɗansu abinciccika ya haramta wa kansa to daga nan sai 'ya'yansa da jikokinsa suka gaje shi a haka to yanzu sai suka gaji cewa cikin abinciccika akwai na haram wanda kuma da a taura duka ta halarta komai yanzu ba a samu goge wani hukunci da wani hukunci ba sai Allah ya ce in sun maka musun wannan ka ce da su fa'atu bit taurati ku kawo mana a taura fatluha a karanta za a samu wannan labarin a ciki in kuntum sadiqin da annabi yakub yana cin raƙumi yana shan nonon raƙumi yana kaza yana kaza to wata rana sai yayi wata rashin lafiya sai wa Allah bakance yace Allah in ka bani lafiya zan wari mafi daɗin abincin da na fi so ni kuma in daina ci ya zama hakan bauta ce gare ka godiya ga ni'imar da kai min ta waraka sai ku Allah ya bashi lafiya da ka sai daina cin kaza da kaza da kaza da kaza daga baya kuma hukunci suka yi ta sauka wa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhuhur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya aw maqtalat bi azmin dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun hakanan da auratayya a wajen su kofa buɗe ka auruwa ya ka auri kanwa uwa ɗaya uba ɗaya shi yaqubu mahaifinsu annabi yusuf ‘ya'ya biyu aka wanke a gida ɗaya aka bashi ya da ƙanwa aka ɗaura masa aure da su lokaci guda amma daga baya Allah ya zo ya hana ya ce a daina haka wa an ta jima'u bainal uktaini illa ma qad salam to kaga ba yahudi yazo ya ce maka wai ai qur'ani a cikin sa akwai tufka da warwara waccan ayat da akwai ta yanzu an zo an cire ta kaza da kaza wannan ya nuna qur'ani ba magana Allah bace ba ƙarya yake yi in haka ne to attaura ma ba magana Allah bace ba kenan in ku ka yadda attaura magana Allah ce to ita ma a cikin ta akwai wancan me zai hana qur'ani ya zama magana Allah shi ma dan an samu irin haka a cikin sa to haka nan yan shi'a wanda za ku ji yana daga cikin shubuhohinsu kullum su ce ai magana qur'ani bai cika ba har ku ahalin sunna ma kun ce qur'ani bai cika ba sai su kafa hujja da irin waɗannan maganganun da muke kawowa da akwai wata aya an cire ta daga baya an goge ta da akwai wata aya an cire ta daga baya an goge ta ruwayoyi a cikin littattafan sunna na hadisi da na tafsiri mun san da wannan saboda akwai annasku ma nansakh min ayatin aw nunsiha na a ci bi khairin min hawa mislaha ubangiji ya ce zai yi nasko inda ba a samu ba ne ba ma tuhuma za ta biyo baya Allah ya ce zai yi ba a yi ba amma samuwar shi ne daidai domin daman mai yin ya ce zai yi to su abin da suke so idan suka ce e, akwai haka ka ce e mun yadda akwai sai su ce to waɗanda suka ciccira waɗannan ayoyin ai sahabban ku ne abubakar ne da umar da usmanu me yasa suka ciccire saboda mafi yawancin wai ayoyin tsine musu ake yi a ciki abun kunyar da suka yi ake fallasawa shi yasa ba sa so sai suka cire to kuma ina maganar Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wani kuma sai ya taba sai Allah ya kyale shi Allah bai kare ba kenan ya magana bai cika ba kenan ƙarya kenan ta kun jingina wa Allah ƙarya kenan ubangiji yace da annabin kansa walau taqawwala alaina ba'dal al-aqawil la akhadna minhu bil yamin da zai ƙara mana wata maganar da ba mu muka fi sa shi ba ya ƙara cikon zance wallahi sai mun kama shi kamun hannun dama to in ku annabi Allah zai ce in ya taɓa ƙur'ani shi kansa ba za a ƙyale shi ba da nufin ƙari ko rage to ina ga wani yanzu kenan kuna so ku ce mana abubakar da umar sun yi abin da annabi bai yi ba amma su Allah ya ƙyale su alhalin Allah ya ce ko annabi ba zai ƙyale shi ba to mu aƙidar mu ƙur'ani tsararre ne kararre ne innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib kuma ubangiji ya ce qul inijtama'atil jinnu wal insu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'ani bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin basira da mutum da aljan za su haɗu dan su ƙara wani abu da alƙur'ani ko su rage wallahi za su iya ba duk duniya domin tsararre ne kararre ne daga ubangiji subhanahu wata'ala to da ka dai akwai annas wal mansub kaida kawai da ya kamata mu lura da shi shine duk wata aya da zaka ji an ce an shafe ta to ayar hukunci ce babu ayar labari ko kissa domin ayoyin qur'ani a wannan babin na annas wal mansub ana kasa su gida biyu akwai ayatul ahkam akwai ayatul akhbar ayatul ahkam nasku yana shiga su da ana sallah raka'a bibbi bibbi a makka da madi a makka kafin a dawo madina haka na aisha ta faɗa cikin hadisi tabbatace ta ce kafin a yi hijira a koma madina salloli biyu ne a yi biyu da safe a yi biyu da yamma shikenan an gama amma da aka yi isra'i da miraji da annabi ya baro makka ya koma madina shikenan sai salloli biyar ɗin nan suka sauka wannan bibiyin da ake a da sai aka bar su amma ga matafiya ga salloli masu raka'a hurhudu hurhudu fa uqirrat ithnani ithnaini ithnain fi safari an gane ko sai aka tabbatar da bibbi bibbiyu amma a halin tafiya a halin kasuru ga matafiyi ga salloli masu raka'a hurhudu hurhudu to kaga da ana raka'a biyu yanzu an tashi daga biyu an komo hudu wannan ba hukunci bane da kafin saukar ramadan ana yin ashura duk ranar goma ga watan almuharram manzo Allah yakan sa a yi shela duk wanda ya fara cin abinci to ya rike bakinsa a karasa duk wanda bai ci ba kuma kar ya ci a yi azumi amma daga baya sai ramadan ya sauka daga nan sai aka daina ashura sai wanda ya ga dama in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka yi ba dole bane yanzu ramadan shine dole wannan ba hukunci bane hukunci ne to waɗannan su ne inda za ka rinka samun nasku a cikinsu amma a kissa ka ji Allah ya ce yayin da muka ce da mala'iku za mu sanya Adamu ya zama halifa a ban ƙasa kuma a wata ayar ka ji an ce ba mu ce da mala'iku za mu sanya Adamu ya zama to ba za ka samu wannan ba Musa ya ce da Fir'auna zakka لك الى ان تزكى وهديك الى ربك فتخشى فاراه al-kubra a wata ayar kuma ka ji bai ce da shi ba to ba za ka samu wannan ba saboda malamai suka ce canja hukunci a babin hukunce-hukunce ko shafa labari a babin hukunce-hukunce wannan rahama ce ita kuma rahama ubangiji ya cancanta a sifanta shi da ita wa rahamati a kulla shai. ubangiji ya cancanta a sifanta shi da rahama da haka dukkan wani abu wanda yake da alaka da rahama ba mustahili bane ka jingina wa Allah shi amma shafa magana a babin labari wannan sunansa ƙaryata kai yau ka ce an yi gobe ka ce ba a yi ba wannan ƙaryata kai ƙaryata kai kuma tawaya ce ubangiji kuma abin nisantawa ne daga dukkan tawaya daka mai tunani mai hankali kuma ɗalibin ilimi ya gane ina ne shafiya ke shiga ina ne shafiya ba ta shiga shafiya tana shiga ayatul ahkam ba ta shiga ayatul akhbar ba ta shiga ayatul qisasi kuma kowanne daga ciki cika ce da kamala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila malamai suka ce sidikan fil akhbar wa adilan fil ahkam kalmomin ubangiji sun cika ta kowace fuska ta fuskar hukunce hukunce ta fuskar labarurruka to da ubangiji subhanahu wataala yake fasau ila zikrillah to sannan malamai suka ce kalmar zikrillah anan me zikrillah sallah zikrillah ce hudu ba ma zikrillah ce anan duka biyin ake nufi idan aka yi kiran sallah ranar juma'a ku tafi zuwa zikirin Allah me zikirin Allah anan sallah domin ya ce wa aqimis salata li zikiri an gane ko kuma ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai ce wala zikrullahi akbar to sannan huduba ma sunanta zikrullahi domin me ake ambato a cikin huɗuba? ayoyi ne da hadisai da sharhi wannan dukkanin su zikrullahi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace su ma mala'iku da zaran lokacin da liman yayi assalamu alaikum ladan ya fara kiran sallah za a fara hudu ba su ma yajlisuna yastami'una dhikr sai su zauna su ma suna suna sauraron zikiri zikiri anan shine hudu ba da haka fasau ila zikirillah kaga wanda zai zo ya dauka zikiri anan shine kawai ya rataye carbi ya ta duka kirji ya ta kaza ya hana mutane bacci ya sa lasufika a unguwannin mutane gidajen kwana ba tunanin marasa lafiya akwai wanda wuni ya bai yi bacci ba a lokacin yake neman baccin na lafiya ka hana shi wani ma'aikaci ne ya je ya aikin karfi aikin wahala jarinsa na wannan aikin gobe ne ya samu bacci a daren yau lafiyarsa ta dawo gobe ya sake fita ya nemo ma iyalansa abinci ba ruwanka da wannan tunda kai baka shirya kai bacci ba kila kwaya ma kai ka kowa ma kar yayi ina zamantakewa ina mu'amala ina haƙƙin makoci ina ne addini ya ce don za ka bauta Allah sai ka cutar da wani babu inda aka ce balma in dai zikiri ne na Allah shi so ake a yi shi a ɓoye ƙasa ƙasa kar kowa ya ji wa zukur rabbaka fi nafsika an wa khifatan wa dunal jihar min alqawl manzo kuma yace waɗanda Allah zai wa inuwa da inuwar al'arshi mutum bakwai cikin su wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu da mutumin da ya tashi zikiri ya je a ɓoye daga shi sai shi sai mahaliccinsa tasirin zikirin ya ratsa shi har ya kuka saboda shi galibin ibada in ka ɓuya ka ta ikhlasi ya fi shiga in kuma ka fito ka bayyana ta cikin wacce ba a ce a bayyana ba to kuma nan riya ta fi shiga ita kuma riya in ta shiga ta lalata aikin to amma ba a kula da wannan ka'idar da haka dai zikiri yana da ma'anoni da yawa na daga cikin ma'anarsa sallar juma'a na daga cikin ma'anarsa hudubar sallar juma'a wazarul bai'a ku bar siye da siyarwa wannan bai takaita ba kadai da siye da siyarwa dan kada wani ya ce to shikenan duk da an yi kiran sallar juma'a ni zan ci gaba da kira ta tunda kira ba siye da siyarwa bace ba ni zan ci gaba da gini na a'a ni zan ci gaba da cike fama famai ko zan ci gaba da signing akan fayil fayil da suke kan teburina, na ai wazarul bai'a aka ce siye da siyarwa aka hana kawai a'a siye da siyarwa da duk abin da ya shiga ma'anarsa kira ya shiga ma'anar siye da siyarwa dan an gama kira me za a yi siyarwa za a yi cike fama famai ko cike fayil fayil a office ya shiga ma'anar siye da siyarwa dan dan me ake yin su dan a samu kuɗi me yasa aka ce a bar siye da siyarwa saboda mutane abin da suka fi sani shine siye da siyarwa in ka cire noma cikin hanyoyin da mutane suke samun arziki shine hanyar kasuwanci siye da siyarwa kuma wannan ya nuna cewa siye da siyarwa abu ne wanda yake da tasiri da tarihi da asali kuma har a nake kasa ba za a daina yin sa ba a duniya in dai dan adam yana nan da haka Allah yake ku bar siye da siyarwa abin nufi ku bar dukkan wani abin da zai ɗauke hankalinku ya janye lokacinku gabaran tafiya masallaci to sai dai malamai suka ce akwai cinikin da baya haramta hatta ana hudu ba kamar siyar da ruwan alwala kamar gidan wanka masu gidan wanka wanda yake kusa da masallaci sai an yi wankan za a yi alwalar ko sai an kama ruwan za a yi alwalar a tawo masallaci ba za a ce ana jin kiran sallah kawai sai su rurrufe ba to a ina mutane za su yi sallah su kam cinikinsu da masu sai da ruwan alwala ya shiga ƙarƙashin ma la illa bihi fa huwa wajib domin in babu alwala in babu tsarkin kama ruwa in babu wanka sallar duk ba za ta yi ba to ita ku sallah duk abin da ba zai yi ba sai da ita to shi ma ya zama dan cikinta yadda take wajibi shi ma ya zama wajibi ina fata an fahimci wannan domin kada mutane su fahimci ire-iren waɗannan matsalolin a baibai kaga mutane suna sai da ruwan alwala ko sun bude gidan wanka ana tsaka da hudbar juma'a kai musu mummuna fahimta a'a malamai suka ce irin wannan cinikayyar tana halatta a irin wannan lokacin domin taimakawa sallar ne in aka ce ba za a yi su ba to sallar za ta samu tasgaro za ta samu matsala wani yana ta matsa matsa da fitsari yana ta matsa matsa da ba haya ba gidan wankan da zai yi in yi ruku'u kuma kashin zai fito kaga ya za a yi ayyuka akwai matsala to haka nan akwai waɗansu mu'amaloli da har ana tsaka da hudu ba babu laifi in an yi su ba su yi ba ba sayarwa kamar 'yan agaji masu kula da baburan mutane yanzu idan aka san masallacin ku da zarar liman ya fara hudu ba duk yan agaji sahu suke shiga to barayin kekuna da babura anan za su rinka sallah saboda sun san lagon ku an gane ko to haka nan ma masu tsaron manyan mutane shugabanni ne waɗanda ake bin su da escort da bodyguard da sauransu idan wani ya san shugaban ƙasa da zarar an fara sallah bodyguard ɗin rabuwa suke da shi su kama gabansu to ba zai ɗana wa shugaban ƙasa shari ba sai a masallaci lokacin da bodyguard suka janye suka ja gefe to shi kuma sai ya zo ya kawo hari da haka duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu faɗa tunaninmu a kansu kamar yadda malaman musulunci tun sun yi magana a kansu tun a zamanin sahabbai ake tsaron manyan mutane suna sallah masu tsaro suna kansu tun daga lokacin da fitina ta bayyana aka fara samun mutanen da suke fakon mutanen kirki don su yi musu ta'addanci tun a zamanin Ali ibn Abi Talib domin abin da ya haifar da kashe na Ali timing ɗinsa aka yi akan zai zo masallaci su makiran da suka shirya kashe shi suka ce mu tare shi a masallaci mun san zai zo sallah ba zai fito da makami ba masu tsaronsa kowa baya nan hasali ma a lokacin fahimtar ko tunanin a fara tsare manya bai zo ba to muawiya shi kuma ya samu labari saboda shi muawiya yana da intelligence ne farkon shugaban da ya fara sanya masu leken asiri su jiwo masa labaran makiya shi labari ya zo masa cewa da asuba yau an shirya muku tagu da kai da aliyu da wani da wani duk a masallacin asuba za a gama da ku muawiya da ya ji labari sai ya noke bai fito ba kuma inda aka ce masa wanda zai tsaya din da komai aka je aka yi tsaro kuma aka damke shi amma shi sayyidina ali bai samu labari ba ya fito sallar juma'a aka cin masa Allah ya kaddara shahadarsa a nan ce to da ka kaga irin waɗannan abubuwa dole ne ya zama cewa musulmi sun san su kada wani ya zo da mummunan tunaninsa da gidajen tunaninsa ba karatu ba ba komai ba kawai ba ba tauri sai taurin kai babu ilimi sai gardama sai to da ya kamata mu fahimci wannan ubangiji ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyati salatu idan aka idar da sallah fantashiru fil ardi ku wasu a ban kasa malai ce amru ibahatin wannan umarni ne na halattawa da zarar an idar da sallah tunda da an hana ciniki to yanzu cinikin ya halatta da zarar an idar da sallah tunda an hana wata hulɗa wacce za ta ɗauki hankali ga buran sallah to yanzu wannan hulɗa ta halatta a koma a ci gaba da aikin ofis a koma a ci gaba da kasuwanci a koma a buɗe ofisoshi da sauransu malamai suka ce wannan ya nuna babu hutu a cikin addinin musulunci inda akwai ranar hutu a musulunci to da ranar juma'a ce ko bayan an idar da sallar juma'a amma ana idar da sallar Allah ce fanta shiru fil ardi ku watsu ban kasa to sannan umarnin ba na dole bane ba yanzu da za a idar da sallah kawai ka je gida kai kwanciya ka wani ba zai ce kai laifi ba ai Allah ya ce fanta shiru fil ardi kai ka ce to ni nayi hutu shi yasa waɗansu yan kasuwa zaka ga idan suka tashi daga sallar juma'a sun rufe kasuwa kenan sai su dawo gida abinda aka samu kafin sallar juma'a Allah ya amfana ba su yi sabo ba wasu kuma su koma su ma ba su yi sabo ba domin shi ka'idar hutu a musulunci a hannunka yake in ka gaji ka huta duk mutumin da zai yi ta hutu alhalin bai gaji ba hutun jaki ne da kaya aka aikin yana na yana jiran ka wani malami mai hikima na jin na taɓa faɗan labarinsa a wani alaramma idan ya zo wucewa ta daba yan hira daman wata daba ce ga ta mai shayi ta tukuban mai tsire inda ake hira ake irga wanda ya fita da wanda ya dawo ga kuma wata 'yan makaranta allo inda almajirai suke ta kwamin karatun qur'ani dan su haddace to shi wannan alaraman mai hikima idan ya ga waɗancan 'yan zaman banza masu hira sai ce sannunku da aiki a sai ce kai sannunku da hutawa sannunku da hutawa idan ya zo ya kalli kuma almajiran nan sai a'a waɗancan ka yake cewa sannunku da aiki almajirai kuma sai ce sannunku da hutawa sai wani almajirin sai ke cewa malam ya kake canja abin wayance ai su suke huta mutumin da yake hira a cikin inuwa kaza kaza waɗannan kuma ai su suke aiki mutumin da zaka ga yana gumi yana ta girgiza kai dan ya haddace qur'ani ayoyi su shiga sai malam ya ce a a waɗannan su suke huta waɗannan su suke aiki domin aikin yana nan yana jiran su za su canza shi a gaba da aka ita ka'idar hutu a addini in ka gaji ne ba ka gaji ba me na hutawa in hutu ake yin sa kafin a gaji to ya zama hutun jaki da kaya aka Allah ya tsare mu da hutun jaki da kaya wabtagu min fadlillahi ku nema daga falalar ubangiji ai utlubur rizqa ku nema arziki arziki yana daga cikin falalar ubangiji mala yace littijarati a wajen kasuwanci wa tasarrufi da kai kawo fi hawaijikum cikin bukatunku hadha huwa alfarqu bayna alislam wa ghayrihi mala yace wannan shine bambancin tsakanin musulunci da waninsa Bal islamu shi islamu shi musulunci jama'a ya hada ad-dunya wal akhirah duniya da lahira yace kai sallah kuma yace ka tafi kasuwa an gane ko ya ce kai sallah kuma ya ce ka tafi neman arziki musulunci ba ba gidajen addini bane ba yace fasara hukumuhu ma fi shar'i wahidun dan haka hukuncin ibada da hukuncin neman arziki a musulunci duk hukunce hukunce ne masu zaman kansu baki daya fa kullu amalin fil islam ala muqtada shari'a duk wani aiki da ka sani a musulunci ana gudanar da shi ne kamar da shari'a ta ce ibadatan kuma a matsayin ibada fala utlata fil islam babu hutu a musulunci illa bi qadari ragaba sai dai in bukata ta taso wal haja da kuma ya eh, sai bukata sha'awa ko bukata ta taso bi khilafi baqil adyani sabanin sauran addinai fassabtu ranar asabar inda yahudi a wajen yahudawa muharramun fihi amalu haramun ne a aiki a ciki illa lil ibadati sai na ibada wa kadhalika al-ahad haka nan lahadi inda nasara a wajen nasara amma fal muslimu shi musulmi kullu amalihi idza amilahu duk aikin sa idan yayi shi bi muqtada shari'a da abin da shari'a ta yi umarni fa huwa ibadatun wannan ibada ne walidhalika qala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ce wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa dan ku samu babban rabo malai ce tafuzu na fi jami'a amalikum dan ku samu babban rabo cikin dukkanin ayyukan sai Allah ce وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Allah ya ce wa iza ra'au tijaratan idan suka ga kasuwanci aw lahawan ko wani wasa nin faddu ilaiha sai su karkata zuwa gareta ta ai ila tijarati zuwa ga kasuwancin zannan minhum dan zatan su anna hurmatal bai'i cewa haramcin siye da siyarwa ilan tihai salati zuwa ga da sallah ne faqad kadai dunal khutba ko ma bayan sauraron hudu ba fa zahabu ila tijarati wannan yasa suka tafi zuwa ga siye da siyarwa abin da ya faru shine wata rana an taɓa yin yunwa a garin madina yunwa matsananciyar yunwa sai wani daga cikin sahabbai manya-manyan 'yan kasuwa lokacin bai musulunta ba shine dihiya ibnu khalifa Al-Kalbi, babban dan kasuwa ne sai je yayo odar kayan abinci daga waje to cikin kaddarawar ubangiji ka 'yan kasuwan da za su kawo kayan abincin da dihiya ya oda yaran nasa kenan ba su iso madina ba sai ana tsaka da sallar juma'a to su kuma ka'idar 'yan kasuwa a wannan lokacin da zarar sun shigo gari kada ƙararrawa suke dan a san sun zo to duk wanda ya tara kuɗinsa ko ya ba su sautu ko yake so ya siya a lokacin zai taho a guje kar wani ya riga shi to suka iso garin madina alhalin an idar da sallar juma'a ba a yi huɗuba ba a lokacin kuma huɗubar juma'a ana yin ta ne bayan sallah ba kafin sallah ba kamar huɗubar idin karamar sallah da idin babbar sallah to wannan umarni da Allah ya cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul to sai sahabbai suka fahimci cewa kamar ai da an idar da sallah maganar ta kare tunda Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu sai suka dauka sauraron huduba ba dole bane da zarar an idar da sallah ko liman bai fara hudu ba kai tafiyar ka domin sun san irin haka a sallar idi da sallar a karama da babba domin a sallar idi karama ko babba idan aka idar da sallah an sallame ka sauraron hudu ba dole bane manzala da kansa yake faɗar haka idan ya idar da sallah a ranar idin karamar sallah ko babba sai ce mun gama sallah yanzu za mu yi hudu ba wanda yake da lokaci ya tsaya ya ji wanda bai da lokaci mun sallame shi to duk sahabbai sai suka gina ilimin su akan wannan sai suka ɗauka ita ma juma'a hudubarta ta sauraron ta ba dole bane da zarar an idar da sallah ka yi tafiyar ka kawai to da ka ana cikin haka da 'yan kasuwa suka shigo madina suka fara kada kararrawa dukkan waɗanda suke cikin masallaci sai suka tarwatse suka yi tafiyar su mutum goma sha biyu kadai aka bari a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ita juma'a jin huɗubar ta wajibi ne kamar sallar tare suke shi yasa ma tun daga wajen sauraron hudubar kake kifar da ladan sallar dan annabi ya ce duk wanda ake huɗuba ya ce uffam ko wani ne yake magana ma ka taba shi kai ka hana shi ka ce masa yi shiru kai ma ka faɗa da baki to da kai da shi duk ba ku da ladan juma'a kuma dole ku tsaya a kai sallar tare da ku amma ba lada to shine Allah subhanahu wataala yake so ya tsawatar musu akan wannan abin da suka yi Allah ya ce wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga wani kasuwanci aw lahawan ko wani abu mai ɗauke hankali asalin kalmar lahau shine wasa amma da baka ba da hannu ba shine wasan manya abinda bahaushe yake cewa ba'a wannan ya zolaye ka kai ma ka zolaye shi wannan ya gaya ma magana kai ma ka gaya masa amma babu wani abu na motsi da jiki wanda shi kuma la'ibu shine wasa irin na yara shi kuma wasan yara zaka tarar babu magana galibi a cikin sa aiki fi yawa yar gala gala langa gardo gardo ko da sauransu to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce aulahawan ko wasa ko kuma abu mai ɗauke hankali na ba'a in faddu ilaiha sai su tafi zuwa ga wannan abu to anan sai malamai suka ce sahabbai saboda girmamawa da Allah yake musu kuma saboda kimar su da darajar su da martabar su suna iya barin sallah dan kasuwanci kamar yadda ya tabbata amma ba sa barin sallah dan wasa to amma me yasa Allah kuma ya hada ya ce aulawan ko wasa malamai suka ce wannan ayar rizab ce an aje ta ne dan mu na ƙarshen zamani mu kan zamanin kabarin sallah har dan wasa domin a tarihi su sahabbai ba su bar sallah dan wasa ba sun bata dai dan me kasuwanci kasuwanci kuma abu ne mai muhimmanci kuma dalilin da yasa suka yi haka suna da uzurrurruka domin a lokacin su a fahimtar su sauraron hudu ba dole bane ba saboda me saboda ga dalilai da suka bayyana gare su a idi karama ko babba ana ce da su ba dole sai kun saurara ba kuma a nan ɗin ma aya ta ce fa iza ce salatu ba ta shigo da maganar huduba ba duk wannan ya sa musu tunanin da an gama sallah shikenan sa iya tafiyar su to sannan malamai suka ce abinda zai da tabbatar da cewa su ba za su bar sallah dan wasa ba sai dai sa iya barin ta dan kasuwanci kamar yadda ya faru kuma wannan akwai dalilai suka ce da Allah ya tashi jifan abubuwan guda biyu da ya ambata a farko da lamiri sai ya jefi ɗaya bai jefi ɗayan ba a madadin ya ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan ilaihima yayin da suka ga kasuwanci ko wani wargi ko wani abun mai ɗauke hankali na wasa in faddu ilaihima sai su tafi gare su su biyun Allah bai ce haka ba sai ce in faddu ilaiha ya jefi lamiri ɗaya domin magana ce akan abin da ya faru ga sahabbai a nan ilaiha الضمير يعود إلى التجارة لأنها هي المؤنثة domin tijara ita ce ta macen lafazi in fadu ilaiha shi kasuwanci a shi wargi namijin lafazi ke gare shi lahau inda shi ne sai a ce in fadu ilaihi da haka malamai suka ce a lokaci guda Allah subhanahu wata'ala yana wa sahabbai hannunka mai sanda ne kuma tare da haka yana girmama su yana yaba musu akan kwazon su da kokarin su wannan shine abin da da yawa daga cikin masu mugunyar ɗabi'ar zagin sahabbai ba sa fahimta game da sha'anin qur'ani shi qur'ani ka'idarsa littafi ne mai yin hannunka mai sanda littafi ne mai gyara dukkan wani abu da aka yi ba daidai ba amma ba duk mutumin da ya ba daidai ba ne ya zama ba daidai din na sannan ba da ya yi ya yi shi ne bisa ga ganganci za ka iya yin ba daidai ba amma kana da uzuri za ka iya yin ba daidai ba amma kuma ganganci ya sa ka yi to su sahabbai suna iya yin ba daidai ba amma ba da ganganci ba shi yasa duk inda qur'ani zai faɗi wani abu da sahabbai suka yi ba daidai ba kuma sai ya ba su kariya an gane ko to su ko galibi masu son su zagi sahabbai waɗannan ayoyin suke kallo amma da ido ɗaya sai su kalli ba daidai ba ɗin kaɗai ba sa kallo uzurin da Allah ya ba su da wankewar da Allah ya musu misali suratul ah, ah, misali suratul hujurat suratul hujurat tana daga cikin surorin da masu zakin sahabbai sau da dama suke kafa hujja da su to sai mu kalli ɗaiɗaikun ayoyinta da farko ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɗaga murya ku sama da muryar annabi wanda wannan aya ta sauka ne game da tattaunawa da tankiya da ta faru tsakanin abubakar da umar wata rana wata rana sai abubakar ya faɗi magana umar ya mayar masa sai suka samu saɓani sai ta tabbaki sai muryarsa ta ɗaga a gaban annabi to sai Allah ya ce daga yau kar ku sake irin haka kafin su yi Allah bai taɓa hana su ba ballanta na ka ce sun saɓa wa Allah domin ainihin saɓo shine a hana ka sannan kai amma ba a hana ka ba sai kai bai zama saɓo ba domin asali ita doka saɓa mata yana biyo bayanta ne ba yana gabatar ta ba to da haka ba a hana su ba da farko amma daga baya sun yi to amma Allah yana so daga yanzu ya hana gaba kar su sake kuma wasu yan baya kar su yi to abin da farko zaka kalla kai in mai imani ne kuma mai kyakkyawar zuciya ce shin da wani suna Allah ya kira su da imani ya ayyuhal ladzina amanu ashe kenan Allah sai da ya tabbatar da suna da imani sannan ya ce la tarfa'u to yanzu zagin ne ya gabata ko kuma yaban in mu ɗauka ma zagin ne yaban ne kuma bahaushe ko a karin magana sai ce magana farko ita sarki ke karba ita ma dukkan mai adalci da hankali ke karba to sannan ubangiji subhanahu wataala a gaba sai ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wannan kan bata cikin magana sahabbai larabawan ƙauye ne da wawaye yan makka da sauransu wanda suke yi wa annabi kallon muhammadu kafin ya zama ar-rasulu duk ɗaya ne yadda suka saba kiransa a da yanzu ma haka suke kiransa su zo bayan gida su ta kwalla masa kira sai Allah ya ce masu yi maka irin wannan ɗabi'ar ba su da hankali ba masu hankali ne to kaga ko mai imani shi yana da hankali ba zai yi Allah ya kira su habbai da imani kuma a ƙarshe ce musu ba su da hankali ba in an yi haka an yi gini an rusa imani ai shine cikar hankali da haka waɗancan daban da ake magana da su waɗannan daban to sannan sai ubangiji subhanahu wataala daga wannan lokaci da wannan aya ta sauka malamai suka ce Umar dan Khattab mutum ne mai irin muryar nan babba mutanen da idan suka yi magana ko ba loudspeaker sai ka ji kamar da loudspeaker suke magana jahawariyu saut amma tun da wannan aya ta sauka Umar ya zama shi ya je ya san yadda ya matsa muryarsa ta zama kankanwa idan ya zo yana wa annabi magana sai annabi ya ce me kace Umar gashi gashi fa sau uku sannan annabi zai ji saboda ladabi to daga nan kuma sai ya biyo baya sai Allah ya ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim to sannan tafiya ta tafiya ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi ta fatabayyanu nan ma sai da aka fara magana imani sannan maganar ladabi duk mutumin da ya kawo muku jita jita kuyi saurin karba sai kun bi sawu sai kun bi diddigi sannan wa in da'ifatani min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah har izuwa karshe innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum baya nuna cewa dan wani mu'mini ne wani mu'mini ne kuma ba za su samu sabani ba dan kada wani ya zargi to me yasa Abubakar da Umar suka samu sabani ba wace ce harshe da hakori ma ana sabawa Abubakar da Umar dan sun samu sabani ba laifi bane kuma wannan bai cire su daga imani ba in ka ce saɓani da wane da wane yana sa a samu uh, wane ya bar musulunci ko kaza da kaza kawai dan akan personal interest wannan kuskure ne babba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ma sun samu saɓani kuma ba su kafirta ba saba addini shi ke fitar da mutum daga musulunci amma saba wani dan adam shi kadai akan bukata tasa shi kadai da kai da shi ku samu sabani da rashin fahimtar juna wannan baya fitar da wani daga musulunci kuma manyan mutane suna iya yi sahabbai da annabawa da muminai da haka tana faruwa gare su idan kuka ce duk wanda ya saba wa aliyu ya zama kafuri tunda annabi ya ce Allahumma waliman walahu wa adiman adahu wa zulman khazalahu Allah duk wanda ya saba mai ka saba mai duk ana nufin sabawa a nan in ya tabbata sabawa na dan adam da dan adam ba wannan ake nufi ba domin in wannan ne to na Fatima ita ta fara saba masa matarsa a cikin gida suka yi sabani ya kaura ya ban mata gidan amma nan ba wani mahaukaci da zai zo ya ce ta kafirta tunda annabi ya ce Allahum uh, la yuhibbuhu illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafi ba mai son sa sai mumini ba mai kin sa sai kafiri in dai sabani yana nuna kiyayya to matarsa ma ta taba saba masa ƴaƴanka sun saba maka ba ɗaya ba ba biyu ba ƴaƴansa sun saba masa ba ɗaya ba ba biyu ba da haka dai ubangiji subhanahu wataala yana bawa sahabbai kariya a lokaci guda tare da bayanin wani abu da suka yi bisa ga kuskure dan dan adantaka dan su su kiyaye mu ma waɗanda zamu biyo bayan su kuma mu kiyaye da ka wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu yabo a wajen su ba kushe bane ba domin sun kai matsayin ma da har suka yi abin Allah ya gyara musu yanzu kai duk yadda zaka tsula baka isa a kula ka ba duk abin da zaka yi baka isa a kula ka ba sunan ka dai yazo qur'ani ko wani aikin ka a wani kula ka ba wuce yake sai an kula kashi yake doyi baka ma kai a kula ka ba amma duk kiyayyarka duk hasadarka ka kasancewa a cikin qur'ani akwai ayoyin da suke magana ko dai kai tsaye da sahabbai ko kuma a kaikaice da su ake domin babu wanda zai amsa wannan abu lokacin da ake faɗarsa in ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da abubakar ku kanku shaida ne akan cewa abubakar ne a wannan lokaci kuma Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru kenan kaga shi din wanda suka fita tare da shi ba kafiri bane kafirai suka fitar da shi inda a ce shi wanda kuma ya fita tare da shi wajen rakiya shi ma kafiri ne to sai ya zama a ce yayin da kafirai suka fitar da shi kuma wani kafirin ya raka shi amma an faɗi wa'incan daban kaga an gama da su yanzu wanda yake tare da shi ba su bane إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه kaga sahibihi sahabbantakar abubakar da nassin qur'ani da nassin qur'ani shi yasa malamai suke bambanta zagin abubakar da zagin sauran sahabai? suka ce ka zagi wani sahabin a kyale ka amma abubakar zaginsa kafirci ne domin taɓa ƙur'ani ne kai tsaye don ƙur'ani ya tabbatarwa da abubakar sahabbantaka sauran kwa sahabbantaka su ta tabbata ne bittabi'iya ta tabbata ne bil ahadithin nabawiyyar sahiha amma shi bi nassil qur'an ko bi nassin qur'aniyyin ya tabbatarwa da abubakar sahib ne la hazan inna allaha ma'ana karka damu karka shiga bakin ciki kuma annabi yana ce masa karka damu kai kuma kana so ka sa masa damuwa baka gane aikin biyun da bambanci ba annabi fa ta yake masa la ta hazan abubakar karka damu to kuma abubakar zai yi annabi ya ce masa kai ya damu ya damu kuma zai yi annabi ya ce kar ya damu kai ka sa masa damuwa ta dame shi haka na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula ubangiji madaukakin sarki ce wa kuka qa'ima suka barka qa'iman a tsaye mala yace ai wa kuka fil khutbati suka barka kana huduba qa'iman a tsaye to malamai suka ce wannan ya nuna yin huduba a tsaye wajibi ne domin gashi nassi ya wa da huduba a yi ta a tsaye wa kuka qa'ima suka barka kana huduba a tsaye da haka sharadi ne a huduba dole ne ta zama a tsaye yanzu da liman zai gaji ko tsufa ya kama shi ba zai iya tsayuwa ba sai ya zauna a madadin ya yi hudu ba a janye shi wani ya yi domin ba za a karya rukunin hudu ba don uzurin liman ba an gane ko ita sallah an ba da dama in ba za ka iya yi a tsaye ba ka zauna da haka ba a canja liman in ya kasa tsayuwa a sallah in ya zauna sai a bi shi a zauna tare da shi manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau doki dokin ya jijjiga shi kafafuwansa suka yi sanyi ya zama tsayuwar za ta shi wahala da ya zo limanci sai ya zauna su sahabbai ma sai suka zauna ba a canja liman in ya kasa zama amma idan a hudu ba ne to nan ana canja liman alherin Allah ya gaida kasar Saudiya me hudu ba a arfa yana da ransa amma lafiya ta gagara a madadin a ce dolen dole sai yayi ko ta karfin tsiya sai aka bashi hakuri sai aka ɗauko limamin harami su dai sai ya zo ya hudu ba arfa bana duk wanda yake bibiya arfa ya san bana an samu canjin lima sama da shekaru aru aru ba a samu canjin liman ba amma girma ya fara kama shi kuma da shi aka yi arfan yana zaune amma ba zai iya tsayawa ya hudu ba ba to kuma ita hudu ba dole sharaɗin ta sai da tsayuwa to da limamai waɗanda suke dagewa su su sani cewa idan dai tsayuwa ba za ta yi ba a hudu ba to a haƙura sawa'an girma ne sawa'an gajiya ce sawa'an wata masassara ce ta kama liman ya haƙura da hudubar wanda bai kai shi ba ya zo ya yi domin addinin musulunci dan haka ne kai ma wani ka gada kuma dole ka tafi wani ya gaje ka dole wani ya tafi wani hakan nan wa huwa ja'alakum khala'ifa fil ardi haka Allah ya sanya mu a ban kasa wasu su mai bayan wasu fa tarakuka qa'ima mala yace khabarun bi ma'anan nahyu sun barka kana tsaye abin nufi la tuturkuhu qa'iman daga yanzu kada ku sake barin annaba a tsaye ku tafiya ku sabga ku da haka malamai suka ce khabar ne amma ma'anarsa shine hani labari ake bayarwa na sun yi amma a cikin labarin a lokaci guda akwai hani da tsawatarwa kar ku sake irin haka tunda kun riga kun yi yanzu لأن حضورهم للخطبة شرع في صحة domin halartar huduba shi ma sharadi ne a cikin ingancin sallah to tun daga nan ne gudun irin wannan matsalar ta sake faruwa sai Allah ya sa a ɗauko hudubar ita juma'a ta dawo farko shi yasa za ku ga duk sauran salloli masu huduba ana yin hudubar bayan an idar da sallah amma ita juma'a fa sai aka dawo da hudubar ta farko dan a nuna yin hudubar juma'a sauraron hudubar juma'a yana daga cikin sallar juma'a amma salatul istisqa sallar roƙon ruwa ana huduba amma sai an gama ta salatul kusufi sallar kisfewar rana ko wata ana huduba amma sai an idar da sallar idi ana huduba karama ko babba amma sai an gama sallah amma juma'a ce kadai ana mata huduba kafin ai sallah domin ita jin hudubar juma'a wajibi ce kamar yadda sallar juma'a take wajibi kuma babban manufar hudubar sallar juma'a shine taɓa wa mutane abin da yake damunsu hanya ce ta sadar da labarai da sadar da ilimi da wayar da kai ku sani a da babu jaridu babu gidajen talabijin ba rediyo ba intanet ba sauransu wannan ita ce hanyar da sako yake zuwa wa annabi shi kuma ya isarwa da mutane an gaya min ana kaza da kaza a kasuwanni a daina an gaya min ana kaza da kaza a daina kaza an gaya min kaza da kaza na labarin kaza kaza ne kaza ba haka bane wannan shine amfanin hudu ba da ka kada limamai su zama hudu ba su kullum suna maimaita ta abdullahi gwandu shekara ɗari biyu da ta wuce saboda abin da ya faru a wancan lokacin ya canja yanzu can zamanin babu jirgin sama babu kaza babu kaza babu intanet babu eh, facebook babu whatsapp da sauransu kaga abubuwan sun canja dole in rawa ya canja kiɗa ya canja ko in ci kiɗa ya canja rawa ta canja da haka dole kuma liman ya rinka bibiyar abin da yake damun al'umarsa. kuma dole mutane su rinka taimakawa limaman su inda suna son limaman nan su zama karant wajen gaya musu abin da yake shafar su dan su gyara domin shi sha'anin wa'azi ko sha'anin limanci ko sha'anin huduba kamar likita ne sai ka gaya masa inda yake maka ciwo zai baka kwayar da ta dace da wajen amma duk kwarewar likita ka zo ka kwantar masa da mara lafiya baya magana to ka bar shi cikin duhu sai lalube sai ta maka masa maganin ciwon kai alhalin kafar sake ciwo to sai a sha wahala ba a samu waraka ba amma waɗansu ma'aikata suna ce limamai da labarin mai ke faruwa a ma'aikatarsu na daidai don a gyara wasu 'yan kasuwa suna taya limamai da labarin mai ke faruwa a kasuwanninsu don a ja hankalin 'yan kasuwa waɗansu ma'aurata suna ba da labari abin da ke faruwa a gidajen aure duk liman idan ya zo ya kawo kan mumbari sai ka ji ya taɓa gida ya taɓa waje ya taɓa kasuwa ya taɓa ofisoshi kowa domin a masallacin an haɗa kowa wani ɗan kasuwa ne daga kasuwa ya zo masallaci wani ma'aikacin gwamnati ne daga ofis ya zo masallaci wani mai gida ne matarsa yanzu ta caza maka ya fito to sai ji kamar liman yana da tabaran hangen nesa ya leƙo gidansa a'a amma cutar ce take kama da juna irin abin da ya ci doma baya barin awai abin da ya same ka yau ya samu wani jiya da shekaran jiya kan ka zo wani labari ya iso to kuma dole limamai su kuma su rinka tace labarai kada liman ya zama gunsuka fesa duk kawai da aka abu labarin da aka kawo ma to in haka ne wawaye sai su mai da kai wawa da zara suna so ka isa musu da labari kawai sai su bugo ma waya malam ana kazana sai ya zama mumbarin ka ya zama mumbarin yada jita jita a madadin mumbarin isar da sako na gaskiya da haka limamai su kula da wannan liman ya karanta jarida amma ba duk labarin jarida zaka zo ka faɗe shi akan mumbari ba liman ya saurari BBC amma ba duk labarin BBC zaka zo ka watsa kai ma ka zama wata karamar BBC kenan ka karanta intanet ka karanta kaza ka karanta kaza duk ka ka ji matsalolin al'umma ka zo ka faɗa amma fa ka tantance fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ubangiji madaukakin sarki ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka ne qul ma indallahi kace da su abin da ke wajen Allah khairun shine yafi alheri malai ce ai mina thawabi na lada lillazina amanu kuma ga masu imani domin shi abin da ke wajen Allah na lada shine aljanna to aljanna ko sai ka mai imani wama indallahi khairul lil abrar wama indallahi khairul lil ladina amanu afala yattaqun kaga ba ga kowa bane ba domin aljanna babu mai shigar ta sai mumini manzo Allah ce la yadkhulul jannata illa an-nafsul mu'mina min Allah wa min at-tijara min Allah saboda wargi da wasa wa min at-tijarati kuma sama da kasuwanci to anan Allah ya gabatar da wasa akan kasuwanci can kuma ya gabatar da kasuwanci akan me wasa malamai suka ce laala abin da zamu dauka mutanen da sun fi mai da hankali wajen abu na gaske akan na wasa shi yasa su da ake magana da su sai aka gabatar musu da me na gasken akan wasa baka cewa ba sa wasa amma wasa a wancan lokacin kaɗan ne gaske ta fi yawa to amma su kuma mutanen ƙarshen zamani wasan su ya fi yawa akan gaske su kuma sai aka fara gaya musu wasa kafin a gaya musu gaske domin galibin lamurmuran mu yanzu wasan ya fi yawa da haka ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara ubangiji ya ce wallahu khairur raziqin lalle Allah shine fiyayyen masu azurtawa kalmar arraziqina masu azurtawa khair tana nufin mafifici wannan ya nuna akwai mai azurtawa amma Allah ya fi kowa suka ce eh mai gida yana azurta iyalan gidansa yana ba su abinci domin kawo abinci kansa ana kiransa da suna rizqo shi yasa duk lokacin da zakariya ya shiga ɗakin da maryamu take aje ya ga abinci sai ce anna laki haza qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab kullama dakala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa mutum yaje kasuwanci ya kawo iyalansa cefane ya azurta su mutum yaje ya samo halal ya zo ya dinka wa iyalansa tufafi ya azurta su to amma da arzikin da kake ba su da wanda Allah yake baka kake ba su wanne yafi na Allah yafi dan in bai baka ba kai ma ba za ka bayar ba shi yasa manzo Allah yace innal innama ana alqasim wallahu wal mu'ti ni raba muku nake Allah shine asalin mai bayarwa da haka shine ma'anar wallahu khairur raziqin Allah ka azurta mu duniya da lahira abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum alaikum yau lokaci ya ja sosai saboda haka da yawan tambayoyi ba za mu samu amsa su ba amma dai akwai wasu tambayoyi masu alaka kai tsaye da karatu sosai guda a takarda uku da haka waɗannan su kaɗai za mu amsa sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu haɗuwa ta gaba kuma sai mu amsa sauran mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ji ana cewa sayyidina muawiya ya yi huɗuba a zaune dan Allah a yi min ƙarin bayani tabbas hadisi yana cikin sahih bukhari muawiya ibn abi sufyan Allah ya ƙara musu yadda ya taɓa yin huɗuba a zaune to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce faɗin Allah wa tara kuka ƙa'ima ba yana nufin yin huɗubar wajibi bane yana nufin wannan dai shine asali in za a yi hudu ba a yi ta a tsaye to da ka in an samu wani liman yayi a zaune baka ka cewa yayi laifi haka wasu malamai suka faɗa kuma sukan kafa hujja da wannan asar na aikin muawiya amma waɗansu malamai suna cewa asali yin hudu ba a tsaye ne kuma wajibi ne yin haka da ka yin da muawiya yayi ne kuma bisa ga ijtihadinsa amma yayi kuskure to kuma ka'ida shine idan mutum ya yi istihadi ya yi kuskure ba tsine masa ai ake ba ko duk da haka yana da lada nawa daya amma dai duk da haka kai idan ka zo sai ka ce to Allah ya ji kan Muawiya amma anan yayi kuskure mu dai a tsaye zamu hudu ba mu shine ma'anar wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman in ka zo ka tarasa Habbai sun yi irin haka zagin su ake ba ba zagin su ake ba roƙa musu gafarar Allah ake a wuce kai kuma sai ka ɗauki wanda ya fi daidai ɗin sai ka aikata domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da sun yi kuskure da su da ma waninsu a babin ijtihadi lada ɗaya mutum yake da shi ba zunubi ba ma ta yadda kuma in sun yi daidai lada biyu ke gare su to sannan ire-iren waɗannan abubuwan da zaka samu kowane sahabi zaka samu akwai inda shi ma yayi nasa kuskura domin da mu aqidar mu ai ba asumai bane aqidar mu shine za su iya kuskure in sun yi kuskure kuma sai a roƙa musu gafara sai a ɗauki abin da shi yafi daidai sai a wuce wannan shine aqidar musulunci kuma duk abin da za ka zakalo game da muawiya irin waɗannan kai ma in aka ce za a zakalo ga wanda kake ganin shi yafi muawiya shi ma koma akwai nasa domin kowa babu cika babu cikakke sai Allah subhanahu wataala sannan kuma ma'asumai su ne annabawa kaɗai banda su babu wani ma'asumi alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala to da haka dai wannan shine bayani mafi inganci game da wannan magana mu dauka cewa sayyidina muawiya yayi kuskure Allah ya ji kansa da rama wannan ya cire shi daga sunan sahabi kuma ka irga mana kuskuren sa ka irga mana daidan sa wanne yafi to saboda saboda rashin adalcin ka sai ka dauki bangaren abin da yake shine kadan kai masa hukunci da shi duk daga abubuwa masu yawa tare da kusakuran da yayi din annabi ya rike shi sakatare ai Allah ya san zai yi kuskuren ko ba haka ba amma ya bar manzon sa ya rike shi sakatare in ma mu ɗauka manzo Allah bai san gaibu ba shi bai san me mu'awiya zai yi a bayansa ba amma Allah da ya haɗa abokantaka shi kuma bai sani ba in kuma ka ce Allah ya sani ya kyala Muawiya ya zauna tare da annabi ma'ana kenan Allah bai damu da annabinsa ba haka wannan ba zai yi ba mustahili ne da haka mu yarda cewa duk ɗan adam zai iya kuskure adalci shine wanda kuskurensa ya fi yawa shi ake sashi a ɓangaren ɓatattu wanda daidansa ya fi yawa kuma ake sashi a ɓangaren nagari ba a nufin in an cewa na nagari ne wai komai nasa daidai ne a'a kamar yadda ba a nufin an cewa na ba nagari ba bane ana nufin kuma ba yi da wani abin alheri a'a wannan ba daidai bane ba ba haka musulunci ya ce ba har shedan akwai ranar da ya abin kirki ba dai karshe ba kenan kuma manzo Allah ya masa shaida da haka yace sadaqaka wa huwa kadhub yayi gaskiya amma fa shi ƙarya tafi yawa a bangaren sa wannan shine tsantsar adalci yahudawa duk inuwar da Allah ya musa a qur'ani amma a wani waje sai ce laisu sawa'a ba duka suka taru suka zama ɗaya ba duk yadda kake ganin yahudawa macuta maha'inta makaza makaza amma Allah ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi dinarin yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمنه من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما cikin Yahudawa akwai wanda in sisi ka bashi ba zai tabu ba yadda ka bashi zaka zo ka karbi kayanka akwai amana amma cikin su akwai wanda wallahi sun in ka bashi dukiya kai fan ba sama zaka zo ka tarar da ita sisi ba zai ciwon kai ba amma akwai wanda wallahi in silai biyar ka bashi kan kubar wajen su ya rage ta ka bashi ka ce dawo min da ita wallahi silai biyar ba za ta dawo ba sai dai silai hudu wannan ba shi ne tsantsar adalci ba shi yasa Allah ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan yasa muka sanya ku ku zama al'umma matsakaiciya litakunu shuhada 'ala nas dan ku zama masu shaida ga mutane bisa ga adalci ita ku shaida ba a yin ta sai da me adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shine yake kusa da tsoron Allah da ka duk lokacin da ka ji wani alusunna yana yaban wani sahabi ko yana faɗa kyawawan ayyukansa ba yana nufin ba yi da kurakurai ba amma ɓangaren alherin ya fi yawa a kan ɓangaren kurakuran an gane ko to shi kuma kullum mumini a ɗabi'arsa da annabi ya faɗe shi da ita in zai yi magana ga alheri ga shari imaninsa yana jansa wajen alheri saboda shi alherin ya fi burge shi shi kuma munafiki duk lokacin da zai magana akan ga alheri ga shari ko mun kankanta sharrin ko mun yawan alherin baya kallo alherin sharrin yake kallo saboda shi ɗabi'arsa ta fi jansa zuwa ga sharrin shi yasa ibnu taymiya yace cikin mutane akwai masu ɗabi'ar kuda ka san ɗabi'ar kuda bin sharri da za ka yi wanka ka fesa turare kuda ba zai hau jikinka ba saboda ba wannan yake so ba amma shiga ban ɗaki ka sakato kashi daidai da kan allura sai ya biyo ka wannan sharrin yake bi shi to da masu zagin sahabbai galibin su ɗabi'ar kuda ke gare su aibi suke bi ba sa bin alheri domin da suna bin alheri da alherin sahabbai ya fi karfin ka gama ambatansa haka shigo sharri daidai ɗinsu ta sha gaban ka gama da ita har ka shigo ba daidai ɗinsu ba to da haka wannan shine shari'ar adalci Allah ya ji kansu da rahama Allah ya ƙara yadda da aminci a gare su tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam wane ne babba ko wane ne babban da hadisi ya ambata cewa ya yi wa mutane sallah in an yi kiran sallah cikin bayani na ce annabi ya ce wa idza hadarati salatu falyu'ammakum falyu'adhdhin lakum ahadukum waliyu'ammakum akbarukum in lokacin sallah ta yi ɗaya daga cikin ku ya tashi ya muku kiran sallah sannan babban ku ya tashi ya yi muku limanci to sai ke tambaya wani babba babba na addini shi ko babban addini shine wanda ya san addinin kuma musamman a babin limanci iya karatun qur'ani da haddace kaso mai tsoka na qur'ani ko da ba duka ba idan tare kuke karatu da mutum ya haddace izo biyar kai ka haddace izo hudu da rabi in an zo sallah shi ya kamata ya sallah saboda wannan rabin izin da ya tsara ka da shi an gane ko to amma da yake qur'ani dukansa izo sittin ne zai iya yiwa wane ya haddace sittin wane ma ya haddace sittin ka ganin kunnen doki ba wanda ya girma wani tunda mun ce girman na addini ne ba na shekaru bane ba wanda ya girma wani to kuma nan sai a tafi ina sai a tafi hadisai ai su hadisai suna nan da yawa wane ya haddace arba'un hadis arba'in wane kuma ya haddace talatin da tara saura na arba'in din ne bai cika haddar ba to wannan ya girme shi a sai zama wane ma arba'in din ya haddace ajinsa ɗaya wane ma arba'in din ka ganin kunnen doki to sai a sake buɗe wata ƙofa ta girma buɗe ƙofa ta girma in a zamanin sahabbai ne to ya riga shiga musulunci wane ya riga wane shigowa to da haka wane ya girmi wane a a tare suka shigo to hijira kuma fa tare suka tafi to waye je badar duk sun je haka za a yi ta bin girma har a samu wanda har sai an dawo babin shekarun idan duk a komai sun yi daidai to a nan girma na shekaru sai ya zo ya aikinsa amma inda kana da girman shekaru duk a can wani yaro dan cikin kai fika to shine babba amru ibn salama wani yaro ne dan shekara shida a wata ruwaya shekaransa bakwai shi yana yana wa mahaifinsa kiwon dabbobi ne kuma ƙauyensu tsakanin maka ne da madina tun annabi yana maka mutanen madina da suka musulunta a ɓoye in sun zo kasuwanci a makka sai su buya su suɗaɗa sai su je wajen annabi sai su ce karanta mana ayoyin da aka saukar maka to sai ya karanta musu a ya fa su kuma kasuwanci suka zo mutanen maka ba sa ganewa to idan aka karanta musu ayoyin sai su dawo su yi kasuwancin su su haɗa kayan su sai su taho in suka taho za su koma madina to sai su tsaya su ce mu tsaya a hanya mu tittisa waɗannan ayoyin mu haddace su dan mu shiga madina mun haddace to shi kuma wannan yaron sai aka yi sa'a inda suke zama su yi huta dan su yi hadda shi kuma gindin wata bishiya ce da ɗan rana ta yi a nan yake fakewa ya saki tumakinsa yana zaune sai su zo su zauna a ƙarƙashin bishiya ba su san yana nan ba su ta bita daga nan shi yaron ya haddace ayoyi da yawa na ƙur'ani tun bai musulunta ba iyayensa ma ba su musulunta ba ana nan ana nan da musulunci ya haɓaka aka koma madina mutanen garin su wannan yaro da mahaifinsa da kowa da kowa suka tashi baki ɗaya suka je madina suka karɓo musulunci a wajen annabi to da za su dawo gida shine sai annabi ya ce musu to idan kuka je wanda zai rinka muku sallah wanda ya fi ku iya karatun qur'ani to su ba lokacin empty ne yanzu suka shigo musuluncin da aka dawo gida babansa shine hakimi ko dakacin ƙauyen sai aka ce to a zo a interview a kofar gidan hakimi dan a zafi liman aka zo duk wanda aka gwaza yayi karatun Qur'ani sai kasa sai Amru ibn Salama yana dan shekara shida a wajen ruwaya shekara bakwai ya fi kowa iya karatun Qur'ani a ƙauyen saboda wancan dalilin da shi yana da wannan yasa aka naɗa shi shine liman a ƙauyensu har babansa bayan sa yake tsayawa ya bi sallah kuma tun lokacin ma bai san rufe tsaraici ba za a yi kiran sallah a komai amma shi yana can yana tsalle ba wando yana wasan taya ko haka za a ce a je a kamo liman a sa mai wando mata a garinsu mata a su idan suka zo bin sallah wani lokaci idan ya taho ba wandan ya shiga sahu ba a ankara ba doguwar riga ce idan ya sauye ruku'u wani lokaci sai rigar ta yayi in mata suka dago sai su ce ku rufe mana wandan li <laughs> yake ba da labari a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito dan Imam Bukhari kissar sababi yayi mata yace babun imamatu sibiyan babun limancin yara kanana yace wallahi sai da nayi shekara sittin a garin mu ina limanci ba wanda ya taba dagan kara kuma na fara tun ina yaro ban iya sa wando ba ban san darajar rufe tsaraici ba to da asali dai girma a limanci shine girma na ilimi girma na addini da sauransu amma dai akwai lokacin da za a kai a kawo din girman shekarun ma zai zo akwai lokacin da malamin fito suka ce kai idan ma tafiya ta yi tafiya a shekarun ma aka ce duk ɗaya suke a interview ai sa'annin juna ne tsare ku ne duk ɗan 2000 ne ko duk ɗan 1999 ne ɗan 1998 ne an dai kasa tantance da ran eh, oh, oh, wata ne amma dai duk shekarar ɗaya ce suka ce to anan ma a wuce a yi ta tafiya har sai an zo ma to kai yanzu idan aka je aka buɗe a dakarka aska nawa ce da kai domin liman yana buƙatar aska ce wannan shi duk dogayen riga ne wannan kuma yana da aska ya ce to me askar yanzu suka ce haka za a yi ta tafiya har dai sai an tantanto an zaɓo an darje Allah ya samu dace. ba dan komai sa malamai suke waɗannan maganganun ba wai dai dimmi addinin mu garanti gangariya ba ta kumban addini ba ɗan kwatano kowanne a leda ake so kaga yadda ake zaɓo lima to amma wai a zaɓo maka san annabi wadda tana daga cikin mafi girman ibada kuma a batta a kasuwar gwanjo kowa ya yadda ya ga dama maulidi ba san annabi bane yanzu san annabi karamin ibada ce kinsa fa kafirci ne sansa kuma zai zama me imani to shikenan sai a bar sansa kuma kowa yadda ya ga dama ah. in dai zaman ban ɗaki addinin musulunci sai da ya koya mana da shiga da fitowa ka san kwa shiga ban ɗaki bai kai martabar san annabi ba amma shiga ban ɗaki ma sai da aka koya mana amma a babin san annabi sai a bar mu yi da kanmu wani wani irin sakarci ne yanzu idan ka je maulidin yara kanana ya ka abin da suke daban in ka je maulidin yan mata abin da ake daban in ka je maulidin dattawa abin da suke daban in ka je maulidin gardawa abin da suke daban in ka je maulidin yan tijaniya daban yan kadiriya daban kuma duk sunansa maulidi amma ayyukan daban ba kabali ba adi yara da suka yi kwamata lasu ba su yi kuskure ba kana da ayat da za ku kuskurantar da su waɗanda suka yi a tsaye ba su yi kuskure ba wanda suka yi a zaune ba su yi kuskure ba wanda aka yi wasan kwaikwayo ba a yi kuskure ba wanda aka yi kiɗa a ciki ba a yi kuskure ba wanda aka yi kwanan ishiriniya ba a yi kuskure ba wanda aka yi albirda ba a yi kuskure ba wanda aka karatu ƙur'ani ba a yi kuskure ba wanda kuma aka yi ta ɗura wa mutane a shirshi ma ba a yi kuskure ba to dan Allah ibada za ta yi da haka ko a gidan mahaukata ai ba zai yi ba ai duk abin da kake so ya tafi a tsari sai kai masa ka'ida Allah kuma shi yafi kowa yin ka'ida shi yasa ya kafa mana sharadi yace inna hadhal qur'ana yahdi lati hiya aqwa shi wannan qur'ani da kuke gani in kun bi shi zai dora ku akan hanyar da tafi kowace miƙewa to amma da kun sauka kuma to sai abin da hali yayi Allah ya kare mu takarda ta gaba yace Allah ya kara mu malam lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki ɗaya. sai ce malam game da barin ciniki ko kasuwanci idan aka kirawo sallar juma'a to yaya waɗanda suke buga ko amsa waya game da kasuwanci ko wani abu daban a lokacin da liman yake ko ba a ciki ko a wajen masallaci wannan ko shakka babu yana shiga ƙarƙashin kasuwanci in dai waya ce ta kasuwanci ko ta siye da siyarwa ko ta wata hulɗa a lokacin da ake hudu ba haramun ne amsa ta sai dai wayar da ta shiga babin larura da ake da buƙatar yanzu a yi maganinta misali jami'an tsaro a cikin masallaci sai ake musu magana akan wata matsala ta tsaro dole su amsa waya bal ma su tsaya su gaya wa liman ana cikin hali kaza kaza yi magana ba laifi wannan ko wata matsala da ta shafi al'umma ana buƙatar liman ya yi magana a cikin huduba ba to wannan babu laifi ko ana cikin sallah waya mai irin wannan ta shigo a amsa kuma a dakatar da liman a gaya masa abdullahi dan abu zai ke cewa wata rana ana fari an rasa ruwa annabi yana tsakiyar hudu ba wani mutum ya shigo masallaci kuma ya dakatar da annabi ya ce ya ma'aikin Allah yi mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa tsakiyar hudu ba ake kuma annabi ya tsaya ya saurare shi ya yi magana kuma annabi ya amsa masa kuma take annabi ya daga hannu ya ce Allah ka shayar da mu ruwa kaza kaza kaza kaza suka ce mun shigo masallaci babu hadari ko curi ɗaya a sama amma kan mu fita saba ta rufe lub sai da aka yi sati ba mu ga rana ba ruwa ake talabtawa kuma juma'a ta kewayo aka sake zuwa masallaci wannan dai mutum ko wani annabi yana tsaka da hudu ba ya sake shigowa masallaci ya sake dakatar da annabi ya daga hannu ya ce ya ma'aikin Allah yi mana addu'a wannan ruwan ya tsaya dan adam kenan ko manzo Allah ya sake daga hannu ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allah a gefe da shi mu ya ishe mu kaga ladabi bai ce Allah dauke ba suka ce da ya ce Allah dauke da har yanzu ba za a sake ruwan sama ba amma shi ruwan sama idan ya ishe ka to wani yana can yana bukata sai ka ce Allah kai wa wani amma ba Allah ya dauke ruwan nan ba in ya ɗauke bala'i ne sai ka nema kuma ka rasa daka nan ma suka ce sai sama ta ɗauke muka fito muka yi tafiya mu to daka malamai sukan kafa hujja da wannan maganganu da aka yi annabi yana tsakiyar hudu ba cewa in ta zama ta larura ana iya waliman hudu ba kuma ana iya amsa sako da sauransu amma in ba haka ba na kasuwanci ko na wata hada-hada ko wata hulɗa da ba ta da alaƙa da sallah to wannan kuskure ne bai kamata ba ya shiga karkashin wazarul bai'a sai ce yaya ga kiran sallah yake a sunna dan naji wasu suna cewa ba a yin madda a wasu gaɓoɓinsa to yanzu so kake dai in maka kiran sallah babin kiran sallah yana nan a littattafan fikihu da littattafan hadisi babul azan da aka kaje ka karanta shi duk dokokinsa da ka'idojinsa suna nan akwai abin da ba madda ba ne amma wasu kalmomin ba a faɗa su sai an ja sauti domin sun fi cika misali lafazin Allahu babu madda a cikinsa amma a kiran sallah jansa ya fi cika ya fi kamala an gane ko ya ce shin wankan juma'a ya wadatar ba sai an yi alwala ba bayan shi e in wankan juma'a irin na janaba aka yi domin shi wankan juma'a malamai suka ce ana iya yin na soso da sabulu ana iya yin na soso da sabulu ko ana iya sa soso da sabulu domin abin da suke hangowa shine tsaftar ake kallowa to matukar mutum jikinsa da dauda bai sa soso da sabulu bai wanka irin na janaba ya tafi tsaka tsami yayi kawai daƙalai kawai ya daɗa tono dautin ne da a gani to da haka shi yasa malamai suka ce manufa anan shine tsafta da mutum zai yi na soso da sabulu sai ya alwala sai ya tawo masallaci wankan juma'a yayi amma idan mutum tsatsab yake bai da buƙatar sai ya sa soso da sabulu sai ya na janaba ko kuma yana da buƙatar sa soso da sabulun ya na soso da sabulun kuma ya haɗa da na janaba to ba sai ya yi alwala ba domin shi wankan janaba yana ɗauke alwala dan a cikinsa alwala tana bayyana ko da kuma ba a yi ta ba domin sigar wankan janaba akwai wacce ake alwala akwai wanda ba sai kai alwala ba kana iya zara alwala to ko ka zare alwala ba ka yi ta ba a cikinsa wankan yana ɗaukan matsayin alwala ana yin duk abin da ake yi da alwala da shi domin malaman fiqihun musulunci da usulul fiqh suka ce al akbar asgar yandarju tahta al-hadathi al'akbar karamin kari yana shiga cikin babban kari mutumin da zai yi alwala sai ya wanka ai yayi shakundin domin duk a cikin wanka akwai alwala akwai wanke gaban alwala a cikin wanka amma ba dukkan wanda kuma ya yi alwala ba ne ya yi wanka amma duk wanda ya yi wanka ya yi alwala da haka idan mutum ya yi wanka irin na shari'a ko da alwala ko babu alwala yana iya yin abin da ake yi da alwala idan a wankan juma'a ne in ya so ya sallar ba sai alwala ba haka nan a dukkanin sauran salloli idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa ba mu da karatu saboda akwai wa'azin kasa a a Gombe kuma akwai presentation na fefofi da za a gabatar ina cikin wanda zan gabatar da haka insha Allah sati mai zuwa ba mu da karatu Allah madaukakin sarki ya nuna mana sati na sama sai mu dora daga inda muka tsaya har karatun turayen mun sanar dama ba za mu yi karatu ba a masallacin tarayyar ma na ranar juma'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta